addu'a liman qala barakallahu fika shi ma yana cikin ɗabi'un larabawa da annabi ya karantar da su da sabon annabi a kowa mutum sai ya ce da kai barakallahu fika barakallahu fika kuma wannan shi ma yana da kyau mu saba da shi a cikin maganganunmu to idan wani ya ce maka barakallahu fika Allah Allah ya maka albarka wane haka kurin fa to sai ka ce wa fika barakallah ko kuma wa fika barak barakallahu fika sai ka ce wa fika barak ko barakallahu fik wa fika barakallah kai ma din Allah yi maka albarka wannan Aisha ce ta rawaito daga Annabi sallallahu alaihi wasallam take cewa an ba wa manzon Allah kyautar akuya sallallahu alaihi wasallam kyautar akuya aka ba manzon Allah sai ya ce wa nana Aisha a yanka ta a rarraba ta wa mutane nana Aisha ta ce aka yanka akuya muka rarraba ana bayarwa ana kaiwa muka ba wa dan aike idan dan aiken nan ya je ya dawo sai in ce da shi da ka kai musu me suka ce in ji aisha sai dan ake sai yake ga aisha yake ce ai ni na ji in na kai mu suna cewa barakallahu fikum haka suke faɗa